This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake yi muku magana akan mita 22 da mita 25 ko kuma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya duk a jamhuriyar Nijar. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so da voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bello Habib Garanci ne daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. Bayan labaran duniya, sahlo Garba na ɗauke da shirin da rashin tayi. Amma yanzu dai mu fara da shan cikakkun labaran duniya. barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu da cutar Ebola ya kai dubu bakwai ƙarin sama da mutane dubu ɗaya daga rahoto da hukumar ta bayar kwanaki biyu kawai da suka shige. Jami'an hukumar lafiya ta duniya sun ce adadin ya ƙaru ne saboda jinkirin kai rahoton dukan waɗanda suka rasu da kuma ƙarin yawan waɗanda suke mutuwa da cutar. hukumar ta ce an sami sama da mutane dubu goma sha shida ɗauke da kwayar cutar tun watan maris kusan dukkaninsu a kasashen liberia da guinea da kuma saliyo jami'ai sun ce an samu sauƙin yaduwar cuta a liberia yayin da kuma take karuwa a saliyo a halin da ake ciki kuma an yi addu'o'i a kusa da washington na tunawa da wani likita na ƙasar saliyo da ya kamu da cutar lokacin da yake jinyar waɗanda ke fama da ita dr martin saliya ya rasu ne a asibitin omaha da ke jihar nebraska ranar 17 ga wannan wata na nuwamba. daga cikin waɗanda suka halarci addu'o'in akwai shugaban tawagar yaƙi da cutar ebola na fada shugaban ƙasa white house ron klein wanda ya karanta saƙon shugaba barack obama da ya bayyana likitan a matsayin gwarzo wanda ya gwammace ya shiga haɗari domin taimakawa waɗansu 'yan sandan ƙasar misira sun yi amfani da barkonan tsohuwa da mesa ruwa kan sama da masu zanga-zanga dubu ɗaya da ke nuna rashin gamsuwa da wanke tsohon shugaban ƙasar hosni mubarak da kotu ta yi daga zargin kashe masu zanga-zanga kin jinin gwamnati a shekara ta 2011 ma'aikatar lafiya ta ƙasar misira ta ce an kashe akalla mai zanga-zanga ɗaya waɗansu tara kuma suka jakata magoya bayan mubarak sun yi ta shewa cikin kotu jiya asabar yayin da waɗanda ke waje suka nemi fansa da kuma adalci an wanke mubarak bisa zargin cin hanci da rashawa sai dai zai ci gaba da zama a asibitin gidan yari inda yake zaman yari na tsawon shekaru uku akan samun sa da aka yi da laifin almandahana an yanke wa mubarak hukuncin ɗaurin rai da rai ne a shekara ta 2012 bisa zargin hada baki a mutuwar masu zanga-zanga kin jinin gwamnati 239 a shekara ta 2011 wata kotun ɗaukaka ƙara kuma ta soke hukuncin bayan da ya ɗaukaka ƙara ta kuma ba da umarnin a sake masa shari'a an kuma wanke tsohon ministan harkokin cikin gida da kuma waɗansu manyan jami'an tsaro shida haka kuma kotun ta kori ƙarar da aka shigar ana tuhumar 'ya'yansa ala da gamal da laifin cin hanci da rashawa wata tashar talabijin ta misira ta laburta cewa wani mai shigar da ƙara yana tunanin ƙalubalanta hukuncin da aka yanke jiya hukumomi a waɗansu sassan ƙasar kamaru sun bayyana fargaban fuskantar koma bayan harkokin ilimi sakamakon barazanar da ƙungiyar boko haram ke yi a yankunan da ke makwabtaka da najeriya inda ƙungiyar ke ta da ƙayar baya a cikin hirarsu da wakilinmu muhammadu danda muhammadu mustapha wani jami'in gwamnati ya bayyana cewa yanzu haka iyaye da dama suna ɗari-ɗarin tura 'ya'yansu makaranta ya kuma ci gaba da cewa makarantun boko da suka rufe sun fi ɗari tun da aka fara samun wannan matsala na boko haram shi mamudu mustapha ya ƙara da cewa da yake an shiga kaka matsalan zai fi haka yaran makarantun yaye da na firamare da na sakandare sun ƙara komawa baya kuma ƙasar kamar ce ta yi asara ko da yake da yawa suna ganin cewa gwamnati ba ta yin komai shi mamudu mustapha ya ce No, ne rien, c'est... Ya ce faɗa gwamnati ba ta yin komai ba ta taso ba. saboda a kulle yaumin tana ƙara tura sojojinta saboda kare ƙasa. Na yi karo da shugaban ƙungiyar iyayen yara na makarantar firamare na garin Zakok. Bakari Buba ya tabbatar mini da cewa yara suna karatu ba komai a nan gari na Zakok. Sai kuma ya ƙara da cewa. Les élèves sont venus des, des autres départements. yara sun zo da yawa daga wasu garuruka sun shiga wannan makarantar da ta riga ta hada dalibai sama da dubu biyu sai dai shi bakarin ya kara da cewa wasu sun iya faransanci wasu kuma shai ingilishi kuma babban matsala ne in ji shi rahoton muhammadu danda daga kamaru Papa Roma Francis zai kammala ziyarar kwana uku da ya kai Turkiyya yau Lahadi, inda zai halarci addu'o'i a Istanbul tare da babban limanin Kiristocin kimanin miliyan ɗari uku na duniya da ke bin koyarwar Landila Bartholomew. Ana kyautata zaton shugabannin addinin biyu za su sa hannu a wata matsaya ta haɗin gwiwa. Jiya Asabar shugabannin addinin biyu suka halarci taron addu'o'i a majami'ar St. George bayan addu'o'in kuma limaman suka gana a kaɗaice. tun farko fafaroman ya ziyarci waɗansu wuraren ibada na tarihi inda ya ziyarci masallacin sultan ahmed da ake kira blue mosque fafaroma francis ya kuma ziyarci majami'ar bazin da aka maida masallaci yanzu kuma ta koma gidan juju ya kuma yi addu'o'i a majami'ar katolika da ake kira cathedral of the holy spirit Papa Roma Francis shine Papa Roma na hudu da ya ziyarci turkiyya bayan irin wannan ziyarar da Papa Roma John Paul na shida da Papa Roma John Paul na biyu da kuma Benedict na goma sha shida suka kai. Papa Roman ya kai ziyara a ƙasar Turkiyya ne da galibi musulmi ne yayin da ƙasar ke ƙoƙarin tsugunar da kimanin 'yan gudun hijira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida da suke kwarara ƙasar mafi yawansu daga Siriya inda ake fama da tashin hankali. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗan sandan farin fata da ya kashe wani matashi bakin fata da ba shi ɗauke da mukami a jihar Missouri ta nan Amurka bayan wata jayayya da ta haifar da zanga-zanga ya yi murabus. Lauyan Darren Wilson ya bayyana jiya Asabar cewa ya yi murabus ɗin ne tuni kuma ta fara aiki. wilson yana hutun dole tun da ya kashe matashin ɗan shekara goma sha takwas michael brown a watan agusta a garin pengasan na st louis jaridar st louis ta wallafa wasikar ajiye aikin da wilson ya rubuta inda ya bayyana cewa ci gaba da aiki da rundunar za ta jefa sauran abokan aikinsa cikin haɗari ya ƙara da cewa yana fata murabus inda ya yi za ta taimaka wajen kwantar da hankalin al'umma a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da zanga-zanga jiya asabar da nuna rashin gamsuwa da hukuncin da aka yanke cewa ba za a tuhumi wilson da laifin kisan ba wani gungun masu zanga-zanga ya fara wata tafiyar kilomita 193 ta tsawon kwanaki bakwai zuwa daga pengasan zuwa jefferson babban birnin birnin wato babban birnin jihar missouri ƙungiyar kare hakkin baƙaƙen fata ta ƙasa da ake kira na nacp a takaice ta shirya wato tattakin ne da ake kira tafiyar neman adalci ƙungiyar ta ce manufar tattakin ita ce neman sauyin shugabanci a rundunar 'yan sandan fengasan da kuma yin garan bawula aikin 'yan sanda da ɗabi'a su a faɗin ƙasar baki ɗaya bisa ga cewar ƙungiyar za a gudanar da gangami da ilmantarwa kan hanyar kowane daren tafiyar a washington dc jiya asabar ɗaruruwan mutane da basu gamsu da hukuncin da aka yanke a fengasan ba suka yi jerin gwano a cibiyoyin kasuwanci bayan wani gangami da aka yi a wata unguwa mai ɗimbin tarihi ta georgetown jami'an ƙasa afghanistan sun ce waɗansu farin kaya biyu da kuma maharan taliban uku sun mutu a wani hari da aka kai kan wani masaukin bakin ƙasashen ƙetare a kabul jami'an gwamnati da na soji sun shaida wa manema labarai jiya asabar cewa 'yan bindiga sun kai farmaki masaukin bakin kusa da majalisa suka yi ta harbi na sa'o'i da dama yayin da suke ƙoƙarin kutsawa gidan kakakin ministan harkokin cikin gida sadiq sadiq ya ce an kashe biyu daga cikin 'yan bindigan yayin da kuma na uku ya tarwa tsanake da yake ɗaure da ita akalla ɗaya daga cikin farin kayan da suka mutu ɗan ƙasar ƙetare ne dukansu kuma ma'aikatan wata cibiyar agaji ne na ƙasa da ƙasa labaran duniya kuka gama saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala to yanzu kuma sai shirin da rashin ta yi da rashin tayi akan bar araha da fatan an wayi gari lafiya kamar yadda aka saba salo garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi yau shirin zai tattauna ne akan dangantakar da ke akwai tsakanin shefa da dokoki da bin su da kuma aiwatar da harkokin kasuwanci da sana'o'i sabili da haka shirin ya gayyato barista solomon dalun malami a jami'ar jos inda yake koyar da ilimin shari'a banda haka solomon alu na cikin kungiyar dattawan arewa kana yana taɓa siyasa mun fara tattunawar ne inda na fara da cewa abin da nake son mu so mu tattauna a kai yau ne shin wai menene dangantaka bin doka ko dokoki da harkokin kasuwanci ito eh ita harkan shari'a mm. ita ce ta zama kamar ginshikin kowane irin batutuwa na al'umma na zamani mm-hmm. ita kasuwanci ko na tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da kungiya mm-hmm. ko kasuwanci ko yin tattalin arziki harkan bunkasan tattalin arziki akwai dokoki kala-kala mm-hmm. waɗanda suke shimfida yadda za a gudanar da harka na tattalin arziki ana misalin saye da sayarwa a nan najeriya mm-hmm. akwai dokan sai da sayarwa wanda muka gada daga ita mulkin malaka na birtaniya mm-hmm. wanda har yanzu ba ta yi mata faskurima ba to wanda ta shimfida yanayin yadda za a yi kasuwanci hmm. eh, menene ne hakkin mai saye eh to bari in dan tambaye ka nan tunda ka san ka ce a mulkin mallaka lokacin mulkin mallaka aka shimfiɗa wasu kuma har yanzu ba ya masu kwaskwarima ba shin rashin kwaskwariman yana da illa ko ba shi da illa eh, yana da ganin yadda yana da illa kwarai da gaske me illa shi abubuwa sun ci gaba fiye da yadda yake ko a inda muka gada wayan dokokin ma eh. ga an yi musu faskurima aka kawo su cikin harkan tattalin arziki na zamani ka bani misali ana sai da sayarwa yanzu eh. ta harkan duniyan gizo eh, yawa mutum na zaune a can birnin jos yana iya ya koma ga kwamfuta nashi ya duba abin da yake so ya sai ba lallai ma ya san wanda yake saya hannun shi ba zai tafi banki ya je biya kuɗi a wajen kokwa da wani katin ta harkan kasuwanci ya biya to ga dokan kuma tana maganan dangantakan tsakanin mutum da mutum to rashin mata kurima ba karamin illa ba ne da cin gaba to eh, to na ji sai kuma menene akan batun dokoki da kake magana kai eh to so so dokoki su suke kawo cin gaba su suke da kas daga wannan masai zuwa wannan masai mm. don haka idan ka samu kasa ta ci gaba to dole ka koma ka duba tsarin dokokinta mm. ka duba harkar shari'a ka duba kuma ya yake gudanar da ita ana hukumtar da laifuka idan kuma an samu karya doka me yake bi baya to waɗannan su suka taro suka jirka ah, tattalin arziki don duk wani mutumin zai harka da kai hmm. to sai ya duba yanayin bin doka na kasanka domin idan ah, ita doka a kasanku ba ta da ah, tasiri to wani harkan kasuwanci ko na tattalin arziki yana da shakka domin kenan ko an yi an samu matsala to eh. babu makoma za ka koma kan ne ka samu ka kwace hakinka to ka ita ce za ta shimfida hakin mutum yayin da harka na tattalin arziki ta shiga cikin matsala dole ya koma kan doka domin ya samu kariya wato kamar idan na zo sayan abu hannunka kasar min da abu gurɓatacce ka yi komin da shi ina ya maida maka dole doka kuma ta tani duka bani kuɗi na ko ka bani wani madalla idan dai na sema abu a hannunka tsarin hmm. nan kuma ga irin tsarin da aka bayana cewa wannan abin fa ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake sai bayan da na biya kuma ba nan haka na same ta ba ko kuwa aka ce min a'a tana na gau ba damuwa ba sai na karba kuma na ga ba ta biya min bukata ba hmm. to doka ta yi tunaju cewa ka dawo da shi domin ka biya kuɗin ka ya asara ba ka biya kuɗi domin ka samu biyan bukata saboda haka dole ne a mayar maka da shi to kaga in babu doka ba to ra'ayi na masu gudanar da harkar tattalin arziki shi za a yi amfani da shi kuma cikin ra'ayin mutum akwai son zuciya. Eh, to idan kuma na sai abu hannunka muka yarda cewa ga iyakacin kwanakin da za ka bani kafin in biya lokaci ya kuma ban biya ba kuma na ƙi biya kememe akwai dokar da za ta tilasta ni na wani abu dole an samu karya alkawari kuma rashin biyan ka ka toya mishi hakin shi na kasuwanci kuma ina iya neman diya na wannan kayan shi wanda ka daura zuwa wannan lokacin da mhm. baka biya ba domin inda daura ba killa wani da ya saye kuma da kila zai saye shi cikin kama ne da ma biyan bukatar fiye da yadda kai kuka yi da shi saboda haka kaga nan dole nemi haki a hannunka doka ya yi tanadi cewa ka karya alkawari kuma karya alkawari abin da yake bin baya shine dole kotu da hukuntawa mutum ya biya diya wato mahukuntan kasar su ne za su kwato mashi hakin shi dole kotu ne za a koma eh. kowane harkan tattalin arziki hmm. akan koma kotu idan an samu matsala a wadansu ah, yarjejeniya ma tana iya ce to za a sa eh, tattaunawa tsakanin waɗanda suka shiga cikin harkan idan sun iya kai ga yarda cewa to zan ba ka kaza matsayin jiya kuma wannan da aka zalunce shi ya amsa da ya karba to kaga ba za a kai kotu ba amma mafi yawa harkan tattalin arziki ana zuwa kotu ne ita ce takan ɗiba adadin jiya da ya kamata a biya ganin bukatan da shi wanda ya kawo kara ya nema. E eh, to bari mu duba yanayin Najeriya yanzu. Na'am. Akwai dokokin da suka kare sha'anin tattalin arziki musamman sha'anin saye da sayarwa da kwato ma mutum haƙƙinsa. In ka koma Najeriya wato Najeriya kasa ne mai dokoki wanda kowane abu akwai doka. To. Musamman ma ta tattalin arziki akwai doka. Mm. to amma abin da ya zama mana damuwa yau shine wato ana karya doka kuma babu wani abin da zai faru ana cin kare ba babbaka mai ah, kake nufi nan a abin da nake nufi a nan shine ana misali idan an samu cikin harka na tattalin arziki ko na kasuwanci mm. yadda doka ta yi shimfiɗa mai yiwuwa ka nema ka sayi abu hannun mutum doka ya ce da aika maka zuwa wuri kaza za ka ji ka karba mm. to a nigeria da iya a samu ba a bi waɗannan ka'idodin da dokan wato in ka biya ma ba za a aika maka inda ka ci aika maka ba babu ba za a bi aika maka ba. Mahukunta kuma me za su idan na kai kara wurin su? Idan ma ba a aika ba in ka tafi kotu ka zo yau ka zo gobe ka zo jibi ka zo gata har wani lokaci ma za a ɗauki tsawon lokacin da kimanin kuɗi da ka sayi wannan kayan hmm. duk za ka turkushe su a cikin shirya kuma ba a yi shari'a ba. To, babban magana. Waɗannan sai sun kawo shakku a cikin harkan kawo jari a zuba a fitilin arziki domin babu tabbas. kaga in an zalunce ka ba ka da makoma to tattalin arziki eh, ji hausawa sun ce kudi na da tsoro da yawa mm. kudi bai son fitina to saboda haka duk inda ana yin rashin gaskiya da fitina to nan tattalin arzikin ba za ta samu cin gaba ba daya daga cikin abubuwan da ta kawo matsala a cikin harkar tattalin arzikin najeriya shine rashin bin dokokin dokoki wanda muke da su a kash lokaci ya mana halinsa sai mako mai zuwa idan allah ya yarda mu ci gaba a madadin bakon namu barisa salman dalun da juli garsha wadda ta shira mana sauti da sauran abokan aiki ne salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahotonmu na musamman na wannan lokaci. Bayan cikar wa'adin dokar ta ɓaci da gwamnatin tarayya ta kafawa jihohin nan uku da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya wato jihar Adamawa da Borno da kuma jihar Yobe. Yanzu dai wani mutum da ke ɗaukan hankalin jama'a shine na yunkurin sabanta dokar ta ɓaci da shugaba Goodluck Ebele Jonathan na Najeriya ke shirin yi wa waɗannan jihohi. Sai dai wannan batu na gamuwa da cikas ne a zuwa majalisun guda biyu kama daga gwamnatin dattawa zuwa majalisar wakilan ƙasar. Tun ji al'ummar da dama ke ci gaba da tofa lokacin bakin su na halartar ƙarin wannan dokar ta ɓaci ko kuma akasin hakan. Jonathan yayin da wasu ke ganin cewa ya kamata shugaba Goodluck Ebele Jonathan din ya kafa wani dokar ta ɓace a garuruwan da aka kwace kaɗai don sake kwato waɗannan garuruwa. Mu muna so idan shugaba janar zai kafa doka ta ɓace ya kafa kananan hukumomi ga wanda 'yan boko haram suka karba kamar irin su goza bama chibok mafa da sauransu a sake dawa mutane da su amma ba kafa a sauran jihohi ba sai da da irin wannan kalubale da jihohin ke fuskanta wani al'amari da ke ɗaukan hankulan jama'a waɗannan jihohi shine batun harkokin siyasa yayin da ake cigaba da mamaye wasu garuruwan da kuma kai har-haren 'yan bindiga 'yan siyasa na nasu yunkuri ne na kokarin ganin cewa sun shiga da gudanar da mulkin su wanda ke waje kuwa na kokarin ganin cewa an da dama da su ne wannan karan ko a makon jiya ma dai sai da aka yi wani abu mai kamar yarbe a jihar Borno lokacin da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya kalubalanci yan adawa da cewa sun zamo tamkar 'yan siyasan Abuja yau shekara uku hudu biyar akwai wanda zan rinsa da Kur'ani ba su yi sati biyu a Maiduguri ba shekara goma da suka wuce. wannan ba su taba zuwa sun ce muku sannunku ba, ba su taba kawo agaji bisa ga gare ku ba. wannan sun kwashe iyalansu, sun kwashe 'ya'yansu, sun kai har karnukansu da su kyanwansu da komai zuwa abuja shi ma tsohon gwamnan jihar borno sanata almar sharif wadda da shi ne madugu uban tafiya na jam'iyyar anpp lokacin da gwamnan jihar honorable kan shatima ya masa kwamishina a ma'aikatu daban-daban guda biyar cikin shekaru da suka yi akan mulki ya ce a wannan batu da kashin din ke yi bai san siyasa ba ne shi ne ya faɗa ka ce da albarkacin allah mu ne muka saka kuma ba abuja ba ne muka saka shi a borno ne shi bai sai kira mu 'yan siyasar 还不加吧。 haka ma wannan batu yake a makwabciyar jihar Borno wato jihar Yobe wanda ita ma ke ci gaba da fama da wannan matsaloli na hare-haren yan bindiga inda an siyasan ke danganta wannan rigingimu rashin kyakkyawar mulki na gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Gaidam Dr. yariman gama tsohon ministan kudi na tarayyar Najeriya wanda kuma ya fito don nuna sha'awarsa na tsayawa takarar gwamnan jihar Yobe ga kuma abin da ke cewa jihohin Najeriya gaba daya Yobe ita ce ta kowa koma baya karshen ta ko cutan polio na shekin nan duk duniya an riga an yi maganin sa da Yobe har yanzu cutan yana nan kuma yana karamar hukumar da gwamnati domin ne ba a damu da kiwon an zauna sai a kwashi kudin gwamnati a umara sai dai a cewar alhaji sale bakuro wannan ai ba laifin gwamnatin jihar ba ne don kuwa gwamnatin tana iya nata kokari gaskiya fi sabilillahi a wannan gwamnati mu babu abin da zamu faɗa sai dai ne mai girma gwamna alhaji ibrahim ya dan godiya sakamakon dukkan wani mutumin da koda kuɗin ka zai cire ya kashe don a tsare maka lafiya ya ɗauki magani ya bayar a asibiti ya ɗauki ruwan sha kowane wata ana ɗaukan mai ana zubawa a bokol bokol to kaga wannan mu zamu ce abin alfahari ne kuma za mu yi wa shi mai girma gwamna ba. Shi ma tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Adam Maina Waziri wanda ya dade yana nuna sha'awarsa na tsayawa takarar gujeran gwamnan jihar Yoben amma bai samun nasara dan jam'iyyar PDP ne. Ya ce wannan karon ma ya fito ne don tabbatar da cewa sun kawo sauyi a jihar Yoben. Ka je arewacin Yobe aksarin mutanen arewacin Yobe 'yan Yobe zuwa jigawa suke yi asibiti. Ka je asibiti na tarayya a Azare a cikin mutum goma da suke asibitin shida 'yan Yobe ne. Ka je Gombe shi ma haka ne. Ka je Maiduguri shi ma haka ne. Don ba mu da asibitin a nan. Wannan irin abubuwan da an Allah ba zai kawo su ya jefo su ba sai an samu sila silan ci gaban al'umma shine shugabanci na idan ni ne gwamna wannan abun da yake faruwa da faruwa Alhaji Usman Adamu dan majalisar wakilai ne a jihar Yoben, ya ce ai wannan magana kawai suke yi dan kuwa jihar Yoben ta fi karfin duk wani jam'iyya in banda jam'iyyar APC domin ka duba duka wanda suke ra'ayin su daya wanda aqidan su daya duka in ka duba suna karkashin jam'iyyar APC ne so saboda haka zai yi wuya wata jam'iyya ta zo ta ta ce za ta cimma burinta a nan jihar yobe domin shekara goma sha hudu da jam'iyyar pdp ta yi a ƙasar nan a gaskiya ba abin da muka samu na ci gaba illa ci baya da wahalallu da rashin tsaro rashin wutan lantarki rashin ayyuka yi a matasan wanda cikin makon ne kuma jam'iyyar pdp ta yi wani gangami a jihar borno inda ministan ma'aikatar wutar lantarki na kasar barista muhammad wakil ya yi barazanar cewa za su kawo ƙarshen gwamnatin honorable kashi shattima na jam'iyyar apc don tabbas 你看，我给他结婚，为啥子？就认亲认祖也不考我 Alhaji Arda Lori shine shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno ga kuma abin da ke cewa game da wannan batu na jam'iyyar PDP. Local government guda eh, takwas din nan ba sa headquarter nasu duk suna cikin mai Maiduguri kuma suna cikin mai Maiduguri nan in ba shi gwamnatin Borno ne ya rike su ba ba wanda ya rike su kuma bayan haka su dama su zo su yi abin su sun gama sun kakkashe mutane mu kuma yau su koma Abuja su ce sun gama abin nan nasu su tabi da cassette su karba kudin shi president nasu amma wasu kasuwa ne suna yi da jama'an Borno kasuwan nasu yanzu tafiyansu ya kare ba zai yi musu kasuwa su zo su kashe mutane a jiya binne kuma a kai wanda suna da rai wanda muka rike din makon su dauki a foto su kai su karba kudin nan ba zai yi musu ba namijin da yake koliya yana shafa foda da sauransu duk a wajen su suke namijin da yake doka koliya kamar mace duk a cikin su suke duk dai wannan batu na zuwa ne bayan yunkurin da shugaba Goodluck Abela Jonathan yayi na ƙara tsawaita dokar ta ɓaci ga waɗannan jihohi uku da jihohin Borno da Yobe ke na gaba-gaba amma guguwar siyasan ke ci da lallabe al'ummar jihar wanda a kasarin su sun mai da hankali ne ka cikon kan harkokin siyasa kama daga shugaban kasa da gwamnoni da ma masu neman mukamai daban-daban haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaishe ku to ƙarshen wannan rahoto na musamman kenan da muka kawo muku daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu da cutar Ebola ya kai dubu bakwai ƙarin sama da mutane dubu ɗaya daga rahoton da hukumar ta bayar kwanaki biyu kafin nan. Jami'an hukumar lafiya ta duniya sun ce adadin ya ƙaru ne sabila da jinkirin kai rahotannin dukan waɗanda suka rasu da kuma ƙarin yawan waɗanda ke mutuwa da cutar Ebola. 'yan sandan ƙasar misira sun yi amfani da barkonan tsohuwa da mesar ruwa kan sama da masu zanga-zanga dubu ɗaya da ke nuna rashin gamsuwa da wanke tsohon shugaban ƙasar hosni mubarak da kotu ta yi daga zargin kashe masu zanga-zanga ƙin jinin gwamnati a shekara ta dubu biyu da goma sha 2011 ma'aikatar lafiya ta ƙasar misira ta ce an kashe akalla mai zanga-zanga ɗaya waɗansu tara kuma suka jakata. magoya bayan mubarak sun yi tashewa cikin kotu jiya asabar yayin da waɗanda ke waje kuma suka nemi fansa da kuma adalci an wanke mubarak bisa zargin cin hanci da rashawa sai dai zai ci gaba da zama a asibitin gidan yari inda yake zaman wakafi na tsawon shekaru uku akan samun sa da aka yi da laifin almandahana Papa Roma Francis zai kammala ziyarar kwana uku da ya kai Turkiyya yau Lahadi inda zai halarci addu'o'i a Istanbul tare da babban limanin Kiristocin kimanin miliyan dubu ɗari uku na duniya da ke bin koyarwar Lanjila. Ana kyautata zaton shugabannin addinin biyu za su sa hannu a wata matsaya ta haɗin gwiwa. Jiya Asabar shugabannin addinin suka halarci taron addu'o'i a majami'ar St. George bayan addu'o'in kuma limaman biyu suka gana a kaɗaice. To da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can an jima Allah da za mu da ku da wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki na anan birnin Washington DC musamman ma Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniya. Bello Habib Garanci ne nake cewa wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.